baki ɗaya ɗayan cikin reception ɗin mamaki ya kama su da ka ganta da ka san za ta yi saukin kai da kuma kamun kai haka shi ma ostas, da ganin shi kamulin namiji ne to me ya haɗa su haka har da sauke ma kyakkyawan saurayi kamar ostas ta tagwayen marika rashin samun gamsasshiyar amsa da ba ya sanya suka karasa don gane ma idanuwansu abin da ke faruwa cikin ɓacin rai aliyu ya ce me haka aisha da zaki mare shi sai ka ce ba mijinki uban yaranki ba ki rasa wurin wulakanta shi sai cikin mutane ya isa aliyu ustas ya katse shi yana daga mai hannu cikin fushi ya ce ka sani ko hakan ne kadai idan ta yi za ta huce daga irin kuntata mata rayuwa da na yi aisha baki man komai ba wallahi kuma ban ji haushin ki ba mace mai mutunci ita ke nuna ita din mai mutunci ce a ko'ina da kin san ta banza ce na tabbata ko me zan miki zaki nuna min ba komai hakan ma godiya ce ga Allah wallahi yau ko da a tsakiyar kasuwa kika min wannan maharan ba zan ji komai ba saboda na san kin san kin kai ne shi ya sanya kuma ba komai kike son karewa ba sai mutuncin ki. na macen kirki na gode da wannan girmamawa matata ustas ya faɗa zuciyarsa na mai mugun zafi da ƙuna idan shi ya yi jawar tsaki aisha ta ja ta ce da allah kauce ka ban wuri ka ishe ni da surutun banza da wafi marasa ma'ana ku dama marasa hankalin nan gidan mahaukata ya kamata a kai ku amma sai a sake ku kamar kashin awaki kuna shiga inda mutanen kwarai suke kuna cewa kun san mutane ummata abdul da ke gefe suka taba baki ummata ja hannunta za su wuce cikin sauri ustaz ya sha gaban su ya sun koyar da kansa kasa ya ce umma ina kwana Umma ta ce alhamdulillah masha Allah ustaz ya ce ba Abdul hannu dan su gaisa kamar Abdul ba zai bashi ba kuma ya daure ya bashi saboda sanin muhimmancin sallama. Suna gama gaisawa suka nemi wucewa cikin sauri ustaz ya ce am umar dan Allah na ce ku yi hakuri. Umar ta juyo ta kalle shi ta ce hakuri kuma ai mu ba a mana ba a yi mana rashi ba gaskiya. Ko na gaisuwar mahaifinsu ka musu to ba laifi mun gode Allah ya bada lada kai ustaz ya shafa ya ce umma dan girman alkur'ani ku hakuri da abin da ya faru wallahi sharrin shedan ne ku taimaka ku ban matata dan na maida ita dan na maida ita tani dama ina ta neman inda zan ganta in fada mata ido umma ta kankance kamar za ta yi masifa sai kuma ta yi shiru ta ja hannun Aisha da karfi suka shige wani office da sauri ustaz ya sanya kanshi shi ma ya shiga Abdul ya daka mai tsawa ya ce fita malam dan Allah mu yi abin da zamu yi hawaye kwanci a idon ustas ya ce ku taimaka ya abdul don girman allah ku bani damar da zan gana da matata ko ba komai akwai yara tsakanin mu kuma wallahi na mai da ita saboda na san ba ta fita idda ta ba don haka ina da damar da zan mayar da ita ɗaki na Umma da Abdul baki suka sake suna kallo da jin ikon Allah amma ustas ɗan duniya ne kuma ya shammace su amma duk da haka sai sun gwada mishi bashi da wayo likitan da ke duba Aisha shigo yana murmushi ya ce sannu da zuwa Madan", saboda ke na yi sammako da wallahi ba zan shigo ba sai bayan azhar murmushi Aisha ta ya gaishe da mutane ya gaishe da ya gaida shi a mutunce ya amsa yana binta da wani mayataccen kallo don shi tunda ya ji zancen sakinta da aka yi ya kara kaimi wurin ba ta kyakkyawar kulawa ta daban tana masifar burge shi saboda tsara rayuwarta ya mishi ya abdul ya ba hannu suka gaisa a mutunce ya duka har kasa ya gaida umma idanuwan shi a kasa umma ta amsa tana mai sa mai albarka ta ce tana tambayar ya iyali da aiki ya ce alhamdulillah umma aiki da godiya iyali kuma ta rasu shekaru biyu kenan sai irin kwara ɗaya da ta tafi ta bari sunanta Aisha ita ma ta kwara ce ga Aisha umma ta jajanta mai take ta ji ya bata tausayi ta mai gaisuwa tare da fatan Allah ya kawo ta gari da za ta kula da yarinyar shi ya amsa da amin yana mai farin ciki don shi ya san babu mai wannan aikin sai Aisha ustaz ya Ustaz na gefe yana ta bin su da kallo sarai ya karanci abin da likitan nan ke nufi tun kan irin kallon da yake ma Aisha dan dai ya zama dole ya boye kowani kowane irin kishin da ke addabar shi don samun matar shi ta dawo wajensa su ci gaba da rayuwa bayan 'yan tambayoyi da yayi wa aisha ta bashi amsa ya ɗauki wani katon karfe ya sake shi kasa, amma aisha ko gizo ba ta yi ba tafi ya shiga ya cike da farin ciki ya ce lallai kwakwalwa ta samu lafiya allah ya taimake ki da yanzu kina can kina mara mutane a bakin hanya ya faɗa cike da zaulaya dariya sosai aisha ta sanya har da kwalla ta ce wato da yanzu na haukace kenan ko dariya ya shi ma ya ce ni dai ban faɗa ba amma dai tabbas na san sai mutane sun sha mari su umma ma dariya suka yi kowa fuskarsa cike da farin ciki don sun mamanta da wani haɗuwa da suka yi da ustas shi kuma abin da ya faɗa da da tsayuwar shi ma a ɗakin bayan sun gama komai ya ba su takardar sallama baki ɗaya tare da ba Aisha wayarsa ya ce samun nan banki ko da akwai wata damuwa ba za ta samu ka ba gaskiya saboda mata ta ce ka yi hakuri idan akwai abin da idan akwai wani abin ma dawo ustas ya faɗa ran shi a ɓace mamaki ya kama doctor ya ce umma Aisha waye wancan da ba ma lura da shi ba sai yanzu umma ta ce tsohon mijinta ne cikin mamaki likitan ya mike tsaye ce to kai da ka sake ta me haɗin ka da ita da za ka biyo ta har inda ake duba lafiyarta a fusace Ustaz ya ce matata ce kuma uwar 'ya'yana in ada kana ganin shedan in ada kana ganin shedan ya ingiza ni na sake ta to bata gama iddar ta ba kuma na maido ta dan haka ko kotun duniya za mu je wallahi tallahi Aisha a yanzu matata ce dan saura kwana bakwai ta fita a iddar ta ina sane kuma ko kwana ɗaya ya rage na ce na maida ta to ta maida kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dokta ya faɗa yana dafa kansa dai mai wani irin sarawa cikin rawar murya ya ce ka taimaka kar ka yi haka malam saboda wallahi kai baka dace da ita ba kai ba irin aurenta bane kuma baka kai matsayin da ya kamata a baka Aisha ba saboda har yau baka san me so ba baka kuma san me kauna ba babu abin da ka iya babu abin da ka iya a cikin su a iya fahimta ta ni kuma na san Aisha kala ta ce da ni ta dace zan ba ta farin ciki mai dorewa a takaice dai ina son ki Aisha ta ranar da aka kawo min kenan ba ki hayyacin ki ban san san ki nake ba sai da na samu labarin mutuwar auren ki dan Allah ki so ni Aisha ki kaunace ni kamar yanda nake miki abu na karshe kuma ba za ta taba komawa gidanka ba har sai da amincewarta saboda babu dole a zaman aure ustaz da idan shi ya dawo ya kawo kwalla jin yanda ake ci mishi mutunci dan yayi wasa da damarsa yace Aisha. na tuba na tuba wallahi ba zan sake miki abin da kya so ba kuma wani iri ne kuma wallahi a shirye nake da in gyara kuskuren da na tafka a baya na rantse da Allah ba zan sake miki komai ba ki bani dama a karo na biyu dan Allah Aisha ko Allah ma muna masa laifi mu nemi yafiya a wajensa ya yafe mana ba tare da gajiyawa ba balle mu ƴan adam da muka kasance masu ajizanci aisha ta ce kai ba fa na son rainin wayo ta ya za ku sani a tsakiya ba kwa jin kunyar iyayena kuna min maganganun banza ba zan saura ba zan auri kowa ba a cikin ku kuma wallahi auren da ka maida ka maida banza dan ni nan da kake gani na ba ni ba kara wani aure har abada karatu na zan koma ta faɗa a fusace tana kokarin shafe su ta wuce kamin ma ta yi wani motsi Tani ustaz da zuciyar shi ta tsaya da aiki ya sume babu wanda ya bi ta kansa su duka kowa haushin shi ke cike a Aisha kam tsaki ta yi ta fita Abdul da Umma suka bi bayanta su ma suka fita likita nan yayi tagumi ya ce dan ubanka ba zan taimaka ma ba gwara daga haka ka mace in ji daɗin ta salin alin Aliyu na tsaye shi da Hajiya da Abdullahi da ya musu waya ya faɗa musu abin da ke faruwa. Sai ga su sun zo suka yi tsaye inda suka ga Aliyu. Sun kasa shiga don don kowa ne kunyar Aisha ke cike da idansa. Suna tsaye sai ga Aisha ta fito ranta a ɓace ta wuce. Kasa mata magana suka yi har Umma ta fito ita da Abdul za su wuce. Hajiya ta daure ta ce ina kwana Hajiya. Ya bayan saduwa ya su Sadiq da Usman. Umma ta juyo ta ce alhamdulillah ta yi gaba cikin sauri Abdul ya bayanta. ba su tsaya komai ba suka tada motar su suka fice da gudu don Abdul ya ji dadin sumewar ustas, dan baya fatan shi ko dan uwan shi ya san muhallin da suka koma a cikin mota suka yi ta lallamin Aishatu tare da ce mata ta kwantar da hankalinta ba za su taba yarda ta koma wajen ustas ba aiko ta ji daɗi matuka har ta saki fuskarta suka biya suka ɗauki yara kana suka wuce gida bangaren su hajiya kam sun shiga tashin hankali matuka da irin abin da su umma suka musu wannan ke tabbatar musu da cewa sun ɗauki zafi sosai aliyu ya ce hajiya to shi ustaz me ya sanya bai biyo su ba me yake a ciki hajiya ta ce allah masani aliyu ka shiga ka duba mana mana aliyu ya sanya kai cikin ofis ɗin ya ga ɗan uwan shi kwance a kasa babu lumfashi gashi ya taushe hannun shi mai ciwo ihu ya sake ya yi kan ustaz da gudu ya tallabo shi ya fara jijjigawa amma ustaz ko motsawa bai ba neme neme aliyu ya fara yi na ruwan da zai zuba mai a can gefe ya hango likita zaune a kan kujera tana lallashi tana tana ta lilashi yana kallon sama amin ya hango likita zaune a kan kujera yana ta kallon shi yana yana lola kujera yana kallon sama cikin zafin zuciya irin tasu ta gado aliyu yayi yi kansa ya mishi kyakkyawar shaka tare da ɗauke irin bakar fuskarsa da mari a fusace ya fara mai magana cikin zafin rai uban mai aka mishi da ya faɗi azzalumi ka biye musu kun cutar min da dan uwa bayan yayi nadamar duk abin da ya aikata ko an faɗa maka cewa ko kaɗai yake yi wa ne tunda Allah ya kawo mishi shari'a ya gane kwaran shi dan me ba za ku karɓa uzurinsa ba munafiki kamar kai ba likita ba wato sun saye ka sun biya ka shine kana ganin shi cikin wannan yanayin ka kyale shi gashi da rauni a hannun shi ko wannan bai sanya ka tausaya masa ba likitoci da tausayi aka san su da taimako da ceto rai amma banda kai matsiyaci Aliyu ya sake ya sake fusata ya gwara kanshi da bango tare da sakin sa yayi kasa yana tare cikin kuka ya koma wajen ustas ya tallabo shi dukkan shi ya fito da shi mankas kamar jinjiri kuka hajiya take ce da shi kamar tsohuwar mota da ta hango aliyu da ustas a sa ya doso su yana hawaye cikin kuka take faɗin kenan sun kashe min yaro hankalinsu ya kwanta ko ali sun kashe shi ko alhaji ya ce ya daka mata tsawa ya ce dan Allah ki rufa mana baki da kin sanya ido tun farkon lamarin nan ki sanar da ni ai da abin bai kai haka ba Maryam da Najib suka shigo wurin suka ga an riko babban mutum a hannu hankali tashi Najib ya ce accident yayi kuma ba a karbe shi ba dan san bai gane ustas ba cikin kuka Aliyu ya ce ku taimaka don Allah ku duba shi da sauri Najib ya ɗauko gado da kansa ya ɗora shi anan yana aza suka zaro ido a tare shi da Maryam suka ce me ya samu Ustaz haka Aliyu ya bashi labarin abin da ya sani ko ran Najib ya baci matuka suka tura shi a wani daki, aka bashi taimakon gaggawa bayan ya farfado ya ce ina Aisha Najib ya ce kai ka rabu da ita tunda ba autar mata bace ba ka je ka ci gaba da ka a gabanta aka maka wulakanci amma bata tanka ba tana kallo ka faɗi ka suma amma bata tausaya maka ba kai ni fa na fi son rashin adalci da rashin tausayi kai ni fa bana son rashin adalci da rashin tausayi ka bar ta dan Allah ustaz ka ci gaba da harkarka ka bar ma Allah ustaz ya share hawayen fuskarsa ya ce wallahi ban taɓa sanin Aisha ce rayuwata ba sai da na rasa ta amma ba komai insha Allah kamar yadda ka bukata na barta zan kuma sanya masarautar Allah ido duk abin da Allah ya yi da ni mai kyau ne in Allah ya nufa akwai sauran zama a gaba tsakanin mu na san za ta dawo in kuma Allah ya sanya karshen zaman ne ya zo Allah ya cire min santa baki daya ya faɗa idansa cike da hawaye duk wani wanda ke cikin ɗakin sai da ya yi ma ustas hawaye dan ya ba su tausayi matuka najib ya share kwallar da ta zubo mai ya ce shikenan abokina Allah ya zaba mana mafi alkhairi bari in koma ofis ustas ya rakumo hannun shi idan shi cike da kwalla ya ce ya alkawarin mu marmashi najib yayi ya karkace ya zaro mai farar takarda ya ce alhamdulillah komai normal masha Allah ustas ya ce tare da cire karin ruwan da aka yi mai ya ce bari in wuce najib ya ce haba kai kuwa ta ya zaka zaka fitar bacin bai gama shiga jikinka ba ka bar shi mana sai an jima don Allah in ya kare sai ka tafi kai ustas ya girgiza dan shi kadai ya san azabar da yake ji yace bari in wuce kai dai kawai zai fiye min najib ya mai fatan alkhairi ya ba su takardar sallama suka mai bankwana suka tafi hajiya ta ce su wuce gida Yace, ce a'a zai je kasuwa in ya ce zai zauna a gida akwai damuwa alhaji ya ce ta kyale shi suka mai fatan alkhairi suka yi gida shi kuwa ya ce ma aliyu su je can filin nashi da suka yi magana a kai jiya ko da suka je iske duk masu dubawa sun je ya faɗa musu tsarin da yake so a mishi su ma nan suka faɗa mai abubuwan bukata ya ce ma aliyu ya je ya ɗauko kuɗin ya basu yau yake so a fara aiki aliyu ya ce to mu je in ajiye ka a kasuwa sai mu wuce ustaz ya ce a'a yana nan sai ya ga an fara aikin kana da yamma zai koma kasuwa aliyu ya mai sallama suka tafi shi da waɗanda za su yi aikin bayan ya je ya basu kuɗin ya kama gabansa ustaz cikin filin ya shiga ya samu wuri a kasa ya zauna a iya tunanin shi bai ga alamun wurin da zai samu ruwa ba kaf faɗin unguwar kowane kowa ne ya yi bohol ɗin shi a cikin gida ya binne abin shi daga shi sai zuri'arsa kai ya girgiza ya ce Allah ya shirye mu yanzu kowa kan shi ya sani taimaima ya yi kana ya tashi ya kalli gabas ya fara sallah yana yin raka'a biyu ya fara kwararo addu'o'in zaɓin Allah a tsakanin shi da Aisha in dawowar ta gare shi alkhairi ne Allah ya bashi ya basu hakuri in dawowar ta gare shi alkhairi ne Allah ya bashi hakuri da juriyar duk abin da za ta yi mai in kuma ba za su sake kasancewa a karkashin inuwa ɗaya ba ya rabbi ka fitar min da santa su sai yake addu'a har rana ta iske shi yana haka ya fara jin manyan motoci na yowa wurin da yake shafawa yayye mike tsaye masha Allah ya ce ganin yadda manyan motoci ke shige da kayan aiki ya Allah yanda ka bani ikon fara aikin nan ka bani ikon kammala shi lafiya gaban shi aka fara aiki har yamma kana ya koma kasuwa mutane na ta mishi jajen abin da ya faru ya amsa musu a matance ya shige shagon shagonsa ya zauna ya yi shiru yana tunanin kamar ya je ga mujahid amma yana tunanin wace karɓa zai mai da wurewa ya tashi ya fita har shagon mujahid bayan ya je suka gaisa a matance kamar babu wata matsala amma sai mujahid ya ci gaba da aikin da yake ba tare da ya ce ma ustas komai ba Ustaz ya ce Mujahid, na zo in baka hakuri akan abin da ya faru a baya. Ina roƙonka kamar yadda muke ma Ubangiji laifi, mu roƙe shi ya gafarta mana. Ina roƙonka kai ma, da ka yafe min akan duk abin da na maka. Mujahid ya mai kallon sama da ƙasa, ya ce me ke tafa da kai? Wata buƙatar kake so hala, shi yasa kake nema na ko? Ustaz ya ce ko ɗaya, ba wannan ne ya kawo ni ba ni a yanzu na bar ma Allah zabi akan duk wani abin da ya shafi lamarina da na Aisha fata na dai ka amince mu mu dawo amintar mu kamar yadda muka saba a da murmushin mujahid yayi yace kar ka damu ni dama ban rike ka da komai ba Allah ya bamu alkhairi zan yi aiki ko zaka iya bani wuri Raya ɓace ce Ustaz ya tashi ya ce shikenan na san dai na sauke nauyin da ke kaina kuma Allah ma shaida ne abin da kake tunani na zo nema ba shine a zuciyata ba wallahi dan Allah na zo wurinka ba dan neman komai ba yanzu yanzu duk kowa na je mai da niyyar ya yafe min sai a yi ta min kallon mahaukacin mabukaci shikenan insha Allah ba zan sake tako kafa ta shagonka ba balle kai tunanin faɗa min duk abin da kake so ya fice da sauri yana ɗauke kwallar da ke silalo mishi Jikin Mujahid ya yi sanyi matuka musamman ma da ya ga hawayen da ustas ya share. Gaskiya ya kamata ya bar komai ya wuce su koma kamar da, amma zai kyale shi har sai ya yi haɗuwa ta gaba. Kamar jira take ta gudu ta karasa wurin shi ta rungume shi ta saki kuka. Sorry, Aiman. Bayan sun ko Aisha bayan sun koma gida ta shige ɗakinta ta kwanta ta yi ta hankalin ta kwance har sai bayan azahar ta tashi ta tashi fes da ita kamar babu abin da ya bata mata rai balance ta fito tana miƙa don wata irin yunwa ke kawo mata ziyara da take jin ko sallah ba za ta iya yi ba sai ta cika cikin takana. kana hammarta ta katse lokacin da idonta ya yi arba da abin mamaki ido ta zaro ganin yan uwanta maza ya abdul da yasif da yaranta sun sha shaddodi iri ɗaya sun yi masifar kyau ga falon an kawo tashi da wasu kananan fitilu masu canja launin haske su ba da blue green red ke ta haskawa ko ta ina cikin falon gefe ta kalla cikin raba ido umma ta gani zaune cikin dagakken lace kalar light green irin shaddar yaranta da yan uwanta mamaki bai kashe ta ba sai da ta ga anti maryam ta fito daga ɗakin umma sanye da wani material light green ta yi shegin kyau hannunta ɗauke da wani tafkeken kek ido ta kashe ma aisha ta je ta aza shi kan center table Aisha ta ma rasa me za ta yi, ta rasa kuka za ta yi ko farin ciki, ita ta ma manta da wani walima da suka ce za su shirya mata shine har da yasef ɗinta wannan wani irin so ne yan uwanta ke mata da ba su da wani burin da ya wuce su ga farin cikinta ita kam ta yi dace da yan uwa yasef da yake yasef da ya kara cika ya yi kyau ya yi fari fat kayan jikinsa sun karɓe sa ya yi gyaran murya ya ce babu oyoyo ne diya kamar jira take da gudu ta karasa wurin shi ta rungume shi ta saki kuka tare da faɗin kun gama min komai ƴan uwana har ban san da wani baki zan muku godiya ba sani yaya saboda ni ka baro aikin ka ka zo janye mata gashin da ya rufe mata ido safe yayi yace kin fa haka sister babu abin da ba za mu yi miki ba dan mu saki farin ciki ke kadai ce ya mace baki da yar uwa da zaki nemi shawara ta sai mu dan haka dole mu ja ki jiki in abin murna ya same ki mu nuna miki farin cikin mu nuna miki mun fi ki murna haka zalika in aka san haka ya faru da ke mu nuna miki mun fi ki takaici to so wannan ba komai bane yi wa kai ne daɗi sosai Aisha ta ji da kalaman shi ta sake rungume shi sosai kana ta sake shi ta rungume Abdul shi ma cikin farin ciki ta ce nagode ya Abdul Allah ya kara muku arziki mai albarka ya sanya ku ba haka ina alfahari da ku ƴan uwana da babu kamar su gira ya Abdul Girarya Abdul ya murza ya ce, Amin, my love, farin cikinki shi ne namu. Aisha ta karasa wajen Umma, ta rungume ta ta ce, Muna alfahari da samun uwa ta gari kamar ki Umma, da a ce a wannan lokacin ana samun iyaye kamar ki. Da da ke haɗa kan 'ya'yanta da babu wanda zai yi kukan maraici. Kin maye mana gurbin uba, kin zama garkuwar mu, shi yasa Allah ya dubi lamarinki, ya baki jajirtattun 'ya'ya da za su ji kanki, su tallafe ki. Fata na Allah ya kara miki tsawon rai mai albarka. Amin kowa ya amsa. Wurin Anti Maryam da ta zuba musu ido don sun masifar birge ta ta karasa. Ita ma ta rungume ta sosai ta ce na gode yar uwata, kawata aminiyata da kuma kawata aminiyata da babu kamar ki. Na ji daɗi matuka da kika halarci wannan taron. Allah ya bar zumunci. Amma wa ya faɗa miki a gidan nan? To kuke ko? Allah sarki duka duka anan zan dakata sai mu haɗu da ku a kashi na gaba don jin ci gaban labarin.